barkan ku da zuwa shafin mu ta alkurbani tv ku danna subscribe domin ci gaba da samun shirye shirye mu a koda yaushe gaskiya ta fara bayyana game da saurayin nan da aka she a wani gida a cikin jihar kano kamar yadda lamarin ya wato ainihin fantsama cikin kafafen sadarwa a inda ake zargin wannan baiwa allah da kashe wannan bawan allah a cikin gidanta a inda bayan kisan mahaifin wato ainihin wannan yaro ya fito ya yi wasu jawabai muhimmai a inda yake tabbatar da cewa lalle wato ainihin an yaudare su ta hanyar wato ainihin bayyana musu cewa ya mutu ne ta hanyar tiyata da aka masa a kashe shi aka yi da wuka yayin da aka ga kafan nasa yana da ne kamar yadda za ku ji bakin daga bakin mahaifin wannan yaro da aka kashe duk da kasantuwa ita wanda ta yi wannan kisa bata wato ainihin musanta wannan kisa ba amma an nuna cewa kusan kamar tana da taɓin hankali ne da kuma ma a baya ta sha yunkurin kashe kanta kamar yadda shi mijin wato ainihin wannan baiwa Allah ya shaida a cikin jawabin da mahaifin ya yi kamar yadda za ku ji a yanzu za ku ji ya haɗa da wato ainihin kan cewa akwai wata kullalliya ma tuntuna a ƙasa wanda ba a sani ba wanda dai lamarin dai ana nan ana ci gaba da bincike a kai. Ke guda ga mahaifinsa Alhaji Hafiz Gwarando. Baba barka da wannan lokaci. Al'umma za su so su ji shin da wa muke tare kuma a takaice menene ya faru da shi wannan ɗanaka salamu alaikum suna hafiz salihu gorondo na fi da yi ɗana ne ya tafi hidimominsa kano shekarar shekaru akwai mutanen da allah hada shi da su suna zaune duk hidimominsu komai da komai shine a kai to har sukan zo nan gudun mu zumunta su kawo su yi hutu sauransu an zauna dai kamar an zama jan uwa amma yau da gobe kuma abin mamaki jiya haka kawai sai muka ji kira daga kano karfe goma saura na dire mai gidan nasa kira mu ce ai ciwon na nafiyu a sai na ajali ne a ya rasu sai na yi mamaki saboda ni lokacin da ka fi aiki na je shigari na kwana biyu a kano na gajin sa kalau kalau bayan dawowa da kwana biyu mahaifiyarsa ta je ta yi kwana goma sha daya ita ma ta zauna a gurin har ya fara fita harkokinsa shi ke gyara sun za su je wuri kai su dawo da su saboda lafiya ta samu su kuma ko wani abu tsakanin su idan ke ɓoye sun jima suna ɓoye abun to dalilin ɓoye abun sai suka amfani da daman da lokacin da aka sanan tiyatan sai suka kashe shi da suka kira kuma ba ce mana an kashe shi ba suka ce mana ciwonsa a sai shi ne ajalinsa muka yi koke kokenmu karfe sha biyu muka bar bauchi muka tafi kano karfe uku muka isa kano muka je gidan bawan allah suna baccin su da matansa sun aje wani kanin su yana jiran ga wani falo muka shiga muka zazzauna na rukiwa na kira mai gidan nasa bai dauka ba sai can ban wasu mintoci sai fito ya sami ina kuka sai kama kuka can sai ga mashi ta wata gani ina kuka sai ta kama kuka to ni tun da gida yadda aka ce na fi wai ya mutu akan wannan ofishin basu ya ban mamaki so ni ma wata yin wannan ofishin basu na sun dai ana samun kuskure wanda aka sama ba irin nawa bane na sun na zamani ne to hankali zuciya ba ta kwanta cewa lallai na fi wai mutuwa kan wani dalilin aikin bane ba kuma da faru tun daga nan gida ina addu'a har muka iskano har asuba ina addu'a nace ina ko wani da ke da munafunci ko da hannu a cikin matsalar lafiya Allah ka tona masa asiri muka yi sallah asuba muna jiran bakwai da rabi ya dauki gawansa a kai wani masallacin da za a sallace shi a sai a lokacin da so kashe shi tun ranan ran talata a yi ran laraba da safi karfe kamin sauran shaɗe sauran suka kashe shi abin da samu gane haka makanikin motansa ya yi ta kiran wasu sun shaɗe saura kawai zo ɗauki motansa da gurin gyara bai ɗauki ransa ba sai yau da safin muna gidan makanikin ya zo ce ai tun shaɗe na je ke kiransa bai ɗauki ransa muka ce lokacin kashe shi ba su gaya mai ba shi goma sauran daidai a lokacin suka nemo wani malamin ƙarya daga nesa ya zo aka wanke jini aka ciccire makayan jikinsa da yake da jini aka nemo likafa aka lulluɓe shi aka wasu falo aka nemo mm, mm, abun aji gawa mm, karanga kuma makara aka aji shi muka zo muka same shi a lulluɓe shi to yadda shi ya gami mutuwan sai zargi a kowane abu da ba shi shi shi mai gidan nasan da kiran da ina ba mawaci yadda yadda ya faɗa min mutuwa sai na ji yadda na ji labarin yana kama ko abu to da muka je kanon ma da ya fito ya gani na kuka na kukan da muka yi wani magana yadda ya furta magana shi na gane kamar akwai matsala ba matan ma ta yi wani magana shi gane kuma na so sannan ita matan da ake zargin ta kashe shin mahaifiyanta ta zo bayan mun sallah asuba ita irin kalaman ta yi ta yi ta min kalamai guda uku amma kalamun su ma hinaji akwai zargi a kansu to ina tunani dai a sai yaran je da su din yan uwansa su sun fi tunani ma abin da ke ci suka zo da suka ce jiniya ta zuba a ƙasa sai suka ce ai ba za a ɗauki gawa yan buɗe ta wallahi abin mamaki ana buɗe gawa sai ga wuka a nan an ciccika masa wuka da karfe da nan da zuciyarsa da gefe da gefe an sassa shi hannaye da kafa daga nan muka ce to ai tunda abu ya zo na an kisa ne magana zana ita zuta tashi sannan sai muka muka muka daga nan sai mu wani daga cikin mu sai kira wasu yan sanda wasu sai na gwamnati house aka masa magana daga cikin kira kuma commissioner Kano aka yi magana shi ya tura mu gurin division angwan suka je division ya da kansa aka bincike bincike tambayoyi aka mai matan bidiyo ta faɗi har yadda ta cuka masa saukan bata musanta ba aka mata bidiyo shi ma mijin nata kuma ɗin taimakon da bayar lokacin ta kashin ta masa waya shine ya zo shine nemo malamin da lullu lulluɓe shi aka ce an masa wanka ba masa wanka ba kar mu gane an cuka masa saukan mu ɗaukar mu kashe binne shi a Syria tukun to shi ma an masa biliyo gudun gudun wanda ibara kamar ita wannan matan mm. me take cewa ita wannan matan dai tana ce ya ya mutu ya ya mutu wannan ciwo sai ba na tashi ba ne wannan ciwo ba na tashi ba ne a sai ajali ne kamar take faɗa man can sai muka samu a sai an cika masa ga sai kuma gashi da kanta tana zo tana cewa ita cika masa tana ga yan sanda ga ta ga ta ga ta ga ta ya ka ya su an tsaro suka ce zuwa yanzu jami'an tsaro daga nan da suka iya binciken su sai aka tattara aka bar wasu guda biyu a gidan muka wuce police station da matan da mijinta da wannan malamin da wani kuma wanda shi dan boci ne kuma abokin na ne wanda shi matan wajen cika masa wuka ta ji ciwo hannunta ita ma to shine ya da kimis ta je ya je ya daure mata ne wanke daure mata to shi lokacin da muka tawo yan sanda shi bankan da suka ci laifi ne yau mai laifi ba zo da yan sanda ba a masu treatment amma na san shi da kitsin mai sauki ne tunda shi abokin nafin lokacin da kuma aka aka masa aka masa sutura ya kamata kama sutura sai mun zo tukunna amma sai lullube ya rashin gaskiya shi kuma sutura sutura mu kuma babu wanka ba ko ka dauko tsummo ka daddaure shi a matsayinka na uba me kake fahimta na wannan abin da kake cewa suna kokowewa din menene abin da kake fahimta abin da fahimta kamar dama akwai laifin da suke lulubewa sun kashe shi amma ba so a sani akan kai mu dauki nafi mu je bunnin shikenan kaga sun sun ci lafiya kenan ba san ma sun kashe nafi ba za a ce nafi saboda operation ba su laka masa shine ajalin sa kamar da suke fada kai wani bincike kan wani abin da yake na sabani tsakanin su eh binciken ne tsakani dai akwai hidiman wasu yan kuɗi tsakanin su wanda nafin yake binci wannan ban Allah nafin da bakin sa ga min wani lokaci ga yawan kuɗin da ke bin sa amma ya ce ba zai samu kuɗin ba sai watan goma shi wanda ake ganin mai gidansa ke eh sai watan goma yi bai a samu kuɗi ba sai ya sake magana cewa za a samu kuɗi karshen watan sha ɗaya watan sha ɗaya ba a samu kuɗi ba da ba a samu kuɗi ba sai aka ce sai karshen watan sha biyu da ƙarshen watan sha biyun ya yi sai samu na fece na fi kuɗin nan ba samu kamfanin mu ta samu matsala mai kamfanin ya awar da ya'ya mata guda biyu sannan ya ji kansu an bai sarauta ainihin sarauta kuɗin kamfanin a cin kashi ɗari ya kashi kashi arba'in ya yi amfani shi wajen wannan hidimomin na da ji auren ƴaƴansa da hidimar sarauta kuma gashi ba tura wani sabon oda ba gashi ba su da isasshen kaya kaga tun da babu isasshen kaya ba sauran oda ba kaga kenan kenan ba kudi ba zai samu ba shi dan naka hmm. ya gaya maka adadin abin da yake bin wannan ba Allah bai gaya min adadin kudin ba amma ya ce dai suna da yawa a matsayin ka na uba hmm. ya ka dauki wannan al'amari eh abu dai na ɗauke shi dai ba da sauki ba saboda gaskiya har ga Allah ni dai na fi da yaro na kirkiya mai mutunci ni yaron nan ba abin da min a duniya ba yaron nan a duniya wanda fi so a duniya shine uwana da wallahi daga uwana sai shi so ka naji bakin ciwo sosan na fiye da wani bakin ciwo da sun wani ban Allah duniya wani kira kake da shi ganin cewa hukumomi sun ɗauki mataki a kan wannan eh, ina kira hukumomin tsaro kasi irin abubuwan da mutane da suke zargin su akan sauran kisa-kisa da suke wucewa a zo amfani da kudi a yashin gaskiya ina ko hukumomi dukkan na bangaren yan sanda da shiya da sauransu duk abin za a ji tsoron Allah san cewa za a mutu ba nan za a zauna ba fa lalle lalle ai gaskiya in yin gaskiyan nan su ma fa an ji lahiran ba daɗi za a ci ba yawwa saboda haka akan wannan kiza sauran kiskiyan su su ji tsoron Allah su yi gaskiya wani abin da zan so in ji shin sun maka bayani a gidan wannan shi mai gidan nasa suka yi wannan aika aikan ko wani waje suka je a gidan ne gidan ko ba cin ɗaki ba a sama akwai wani guri da aka yi shi a sama na hutawa haka kamar yar baranda haka an sa tayil haka a gudu su eh mun samu hawa ga inda suka wanke jini amma kasan jini da kanki ba zai fita ban da ya riga ta guri sannan daga gurin inda ka sako da shi kasa inda ka samu a sashe maka ka sako da shi daga can har kasa wani farin da aka kawo shi gugun suke fakin motocinsu duka ga digo-digon jini muna roƙon ubangiji ya bi muku kadin wannan maganganun da ake faɗi cikin wannan kisa mijin kusan ana ganin kamar da sa hannunsa a wannan kisa a da ya wani maganganu wanda ke nuna alama kamar goyon bayanta a inda yake nuna cewa da dama tuntun ta shayin kudin kashe kanta wanda ana tunanin cewa wannan duk wata dabara ne da zai iya kubutar da matar tashi yayin da ba da shi aka yi wannan kisa ba amma da shi aka boye wannan kisa kan cewa ba wato ainihin kashe shi aka yi ba aiki ne da aka masa a ciki wanda ya nuna ya zama sanadiyan sa kuma suka haɗu suka masa ne ba tare da sanar da iyayen ba sai bayan kammala mashi komai sannan suke sanar da iyayen inda da gaskiya bai kamata ya yi haka ba za mu ci gaba da bibiyan wannan kesin domin kawo muku hakikanin abin da yake faru na hakikanin gaskiyan wannan lamari akwai jawabi da aka ce ta yi shi ma za mu kawo muku domin jiya mu wato ainihin kunnen ku abin da ta faɗa game da abin da wato ainihin ake zarginta akai na kashe wato ainihin wannan saurayi